A samuwa jihar na kasar Ghana ya kawo ƙarshen wasan kwallon ƙafarsa da bajimtar zama ɗan Ghana da ya fi duka sauran 'yan wasan kwallon ƙasar zura kwallo a raga kuma shine ɗan wasan da ke gaba na Afirka wurin yawan ƙwallo a gasar cin kofin duniya. Tsohon kaftin ɗin na Black Stars ya zura ƙwallo rubu'in ƙarni wa Black Stars na ƙasar Ghana na rayuwarsa na kusan ƙarni ba makawa ɗan wasa mafi kyau daga Afirka ta yamma kuma ana girmama shi ko ina cikin duniya daga dambuwarsa ga kwallon ƙafa daga ƙwallaye hamsin da ɗaya da ya ci wa Ghana ga wasu manyan kwallayen da ɗan wasan ya ci. Ƙasa da minti ɗaya ɗan wasan ya zura ƙwallonsa na farko a gasar cin kofin duniya da Czech Republic shekara ta shida, gol mafi sauri wadda ya yi na biyu a ma'aunin lokaci a duniya. sau uku jan na cin amurka biyu a gasan cin kofin duniya kuma golin ɗinsa na ƙarshe da ya ci amurka ne ya ci a shekara ta dubu goma hudu saura teres da jan ya yi nasara akan jamus a wannan wasa ya karɓo ƙwallo daga suleiman tari wadda cikin hazaka irin nasa ya murɗe shi sai ragan manuel noya a samuwa Jan ya ci wannan gol ne a karawa Ghana da Jamus a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2014 wasan da aka tashi biyu da biyu wadda aka nuna yana ɗaya a cikin wasanni mafi kyau a gasar. Tsohon dan wasan gaba na Chelsea Didier Drogba ya yi kira ga hukumomin wasan kwallon ƙafar ƙasashen Afirka su yi kokari na riƙe masu koyar da wasa lokaci mai tsawo. Har yanzu ƙasashen Afirka na fama yadda za su tabuka abin kwarai a gasar cin kofin duniya. In ban da Morocco da ta kai matsayin kuɗin ƙarshe a gasar cin kofin na duniya na shekara ta 2022 a ƙasar Qatar babu wani ɗan ƙasar Afirka da ya kai wannan matsayi direba ya yi imani kasashen afirka za su taka rawar gani in suka tsiri mai koyarwa lokaci mai tsawo ba wai maganan ivory coast kaɗai yake yi ba abinda ke faruwa ne ko ina cikin kasashen afirka in ji shi da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwanan lamuktar Bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana